a safiyar ranar ashura ranar da za a kashe imam hussein alaihi salam a karbala ya yi mafarki da iyayensa da ya farka sai ya kira sayyada zainab salamullahi alaiha ya ce mata ya yar uwata na ga kakana manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da babana ali da mahaifiyata fatima da ɗan uwana hassan sun ce mun husaini nan da ɗan wani lokaci za ka iso gare mu sai sayyada sahara salamullahi alaiha ta fashe da kuka tana dukan kumatinta imam hussein alaihi salam ya ce mata ki yi shiru ya zainab kar mutanen nan su yi mana izgili saboda kukanki a ranar ashura bayan imam hussein alaihi salam ya ba sahabinsa habib bin muzahir tuta sai habib ya zo jikin hemar mata ya zauna ya ɗora kansa a gwiwoyinsa yana ku sannan ya ɗaga kansa ya kalli sayida zainab salamullahi alaiha ya ce mata kai co ga ki ya zainab a ranar da za a ɗora ki a kan manja jaki yana yawo da ke gari gari kan ɗan uwanki husaini yana gabanki kina kallonsa nima wannan kan nawa za a rataye shi a ragamar doki ya yi ta bugunsa da gwiwoyinsa sai sayida zainab salamullahi alaiha ta buga kanta a jikin turken hemar tana kuka tana cewa wallahi haka dan uwana ya faɗa min da safe a wannan rana ta ashura aka farmaki imam hussein alaihi salam da jama'arsa lokacin da sahabban imam hussein alaihi salam suka kare aka kashe su gaba daya sai ahlul baiti alaihi salam suka shiga fagen daga aliyul akbar ɗin imam hussein alaihi salam ya fita mubaraza ya yi yaƙi har aka ci ƙarfinsa kafiran nan suka kayar da shi suka rika saransa da harbinsa da kibiya ta ko'ina har sai da yi shahada sai sayyada zainab ta fada kan aliyul akbar ta rungume shi tana girgiza shi tana cewa ina ma da a ce na makance kafin yau ina ma da a ce ni makauniya ce ban ga abubuwan da ke faruwa a yau ba ina ma da a ce babu ni a sama na zama tarihi abul fadil abbas alaihi salam ya zaɓi zai je ya yaƙi kafiran sai imam hussein alaihi salam ya dakatar da shi ya buƙace shi da ya samo wa ƙananan yaran nan da suka galabaitar ruwa su sha kafin ya fita bagen daga da abul fadil abbas alaihi salam ya tafi ɗebo ruwan sai kafiran suka tare shi ya yi yaƙi da su har ya yi shahada imam hussein alaihi salam ya zo kan gawarsa ya yi ta kuka ya taho wajen mata yana share hawaye a idansa da gefen rawaninsa da sayida zainab salamun lahi alaiha ta hango shi sai ta zo da hanzari wajensa ta ce masa ya abu abdullah ya na ganka kai kadai imam hussein alaihi salam ya ce mata allah ya girmama ladarki game da dan uwanki abbas sai ta fashe da kuka tana cewa wayo allah dan uwana wayo allah abbas dina ta tafi da gudu za ta je kan gawarsa sai imam hussein alaihi salam ya rike ta ya ce ina za ki je ki koma hemar don kar makiya su yi mana dariya bayan an gama kashe dukkan sahabban imam hussein alaihi salamun lahi alaihi saura imam alaihi salam ya taho kofar hemar mata ya ce wa sayyada zainab salamun lahi alaiha mai gomin ɗana jaririn nan in yi masa ban kwana sai ta ɗauko shi ta miƙa masa ya karɓe shi ya duko da kansa don ya sumbace shi sai wani mai suna har malabin kahil la'anatullahi alaihi ya aiko wa jaririn kibiya ta zo ta caka masa a wuya ta yi masa yankan rago sai imam hussein alaihi salam ya ce wa sayyada zainab salamullahi alaiha karbe shi ta karbi gawar jaririn sai imam hussein alaihi salam ya tari jinin da hannunsa guda biyu ya watsa sama ya ce abin da ke faruwa gare ni mai sauki ne tunda allah ta'ala na gani bayan imam hussein alaihi salam ya hau dokinsa ya tunkari 'yan ta'adda sai sayida zainab salamullahi alaiha ta kwala masa kira ta ce dan uwana husaini tsaya ka ji imam alaihi salam ya juyo ya dawo wajenta don ya saurare ta sai ta ce masa ya sauko daga kan dokinsa imam hussein alaihi salam ya sauko sai ta ce masa buɗe min ka da wuyanka imam hussein alaihi salam ya buɗe ƙirji da wuyansa sai ta shaƙi ƙamshin wuyansa ta kuma sumbaci ƙirjinsa sai ta juya ta fuskanci ta inda birnin madina yake ta faɗi da ƙarfi tana cewa ya ummi na fatima ga amanar ki kinan na dawo miki da ita sai ta fashe da kuka Sayyida Zainab Salamullahi alaiha ta samu gagarumar kidima da gigi cewa a lokacin da dubban kafiran nan suka farwa Imam Hussein alaihi salam da Sara da suka kashi kadai da ta ruga a guje za ta je ta kai masa dauki. sai ta ga kafirai sun tunkari hemar mata za su farmake musu sai ta fasa zuwa gare shi ta rugo a guje don ta ceci matar ta je jikin hemar kenan sai ta waigo ta ga wasu zugar mayaka sun tunkari inda kananan yara da imamu zainul abidin alaihi salam suke sai ta baro matar ta ruga a guje don kawo musu ɗauki. ta zo kenan sai ta ji sautin imam hussein alaihi salam yana ban kwana da duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa musibata hasbunallahu wa ni'mal wakil ta ruga a guje don ta je wajensa sai ta kife ta faɗi ƙasa ta tashi zaune ta waiga ta ko'ina ta ga wurin yarin caɓe ta rasa abin da za ta yi ta ƙwalla kuka ta ce wayo allah ɗan uwana wayo allah shugabana wayo allah ina ma da sama za ta ruguzo kan ƙasa yanzu ta tashi a guje tana faduwa tana tashi har ta isa kan gawar imam hussein alaihi salam ta tarar da gangar jikinsa babu kai ta fada a kansa ta rungume shi tana kuka numfashinta yana daukewa kamar za ta suma tana cewa wayo allah hussein wayo allah jagorana wayo allah sun kashe min dan uwana sai jama'ar da ke wajen suka fashe da kuka saboda sausayinta sai da zainab salam tana kan gawar imam hussein salam sai ta ga dakarun umar bin sa'ad sun tunkari hemar wajen mata da yara ta ji shimru bin jiljaush yana cewa ku shiga ku kato kayan adansu sai sai ko suka afka cikin hemomin kamar warkiya sai da zainab salamun layi alaiha ta isa hemar da jikokin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke ciki ta shiga ta tattara su a bayan ta tare dakarun yazidu la'anatullahi alaihi suna zuwa suka bankaɗe ta suka fiske ɗan kunnen ƙanwar ta ummu kursum daga kunnenta har suka tsaga mata kunne sai umar bin sa'ad ya daka wa dakarun tsawa ya ce me yasa kuke ɓata lokaci ku ƙwace hijabansu ku kunna wa su wuta ku ƙona duk wanda ke ciki sai sai da zainab salamullahi alaiha ta ce a lokacin ina tsaye cikin hemar sai ga wani mutum mai dara-daran ido jajaye ya shigo ya ɗauki ɗan kayayyakinmu da ke cikin hemar ya waiga sai ya ga ɗan husaini kwance akan shimfiɗa bai da lafiya sai ya janye shimfiɗar ya jefar da shi a ƙasa ya tunkaro ni ya fisge ɗan kwalina sai ya yaga ɗan kunnena na zinari ya fisge su sai ga shimri zinan nan Allah ya shigo wai zai kashe Ali dan Hussein alaihi salam alhalin bai da lafiya sai ya da Zainab salamullahi alaiha ta runguma Ali tana cewa shimru na rantse da girman Allah ba za ku kashe shi ba sai dai ku kashe ni sai shim lahi alaihi ya sa ɗaɗɗaura su sayida zainab alaihi salam da kaca wannan shine irin musiban da sayida zainab lahi alaiha ta fuskanta a filin karbala wa musibata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amincin Allah ya tabbata a gare ki ya kan manzon Allah ranar da aka haife ki da ranar da kika yi shahada da ranar da za ki tashi gaban Allah kina mazlumiya. na rantse da girman Allah ba za ku kashe shi ba sai dai ku kashe ni sai shim la'anatullahi alaihi ya sa ɗaɗɗaura su sayida zainab alaihi salam da kaca wannan shine irin musiban da sayida zainab salamullahi alaiha ta fuskanta a filin karbala wa musibata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Amincin Allah ya tabbata a gare ki ya kan manzon Allah ranar da aka haife ki da ranar da kika yi shahada da ranar da za ki tashi gaban Allah kina mazlumiya.